Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Fondation Hirondelle Niger. Sashen Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labaru. Fiye da miliyar takwas na kudin sefa kiyasin kudin kwayoyin da aka kama kenan a ƙasar Nijar a shekara ta 2019 abinda ministan shari'a ya faɗa kenan albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ga kokowa da shan kayan maye da ƙwayoyi cibiyar norbert zongo gabatun jaridancin yin bincike a nafiyar afirka ta yamma na cikin shiga tsakani domin sakin 'yar jaridan nan ta ƙasar nijar samira sabu cikon bayani a cikin shirin a cikin rahoton musamman na wanga shirin za mu ga yaya 'yan kasuwa na jihar difa ke bukatar ganin an dama da su a cikin shirye-shiryen sallar kama in kama ta jamhuriya da za ta gudana cikin wannan watan Disamba a cikin jihar ta Difa. Yau Juma'a 26 ga watan Yuni 2020, man dan tani ke gabatar muku labarun. Duniya baki ɗaya na sallace ranar 26 ga watan Yuni 2020 aji na 33 a ranar ƙasa da ƙasa ga batun kokowa ga shaye-shayen kayan maye da miyagun ƙwayoyi a shekara ta 2019 ofishin cibiyar fafutuka ga murkushe harantattun sanadin kwayoyi octris na ƙasar niger ya kama kwayoyi da kimar kudadensu suka tashi fiye da miliyar takwas na kudin sefa haka dai ministan shari'a maru amadu ya bayyana a jiya a cewarsa fiye da ton shida na ciyawar wiwi da makamanta kilo shida na kwayar resin kimanin gram 550 na cocaine da kuma ɗiyan haɗiya na tramol miliyon biyar haka zalika da wasu ɗiyan haɗiya daban-daban da aka kama ya ƙara da cewar matasa ne suka fi abkuwa cikin wannan al'amarin shan kwaya da kuma ƙazamin sarandin. Shan kwaya wace dubara za a yi domin tabbatar da 'yancin ɗan adam ma'udin muhawarar da kulab ɗin ɗalibai na sashen karatun 'yanci da ƙungiyar ƙasar niger mai kokowa da batun ƙwaya da kai da kawowarta suka shirya yau da sahi kenan shugaban ƙungiyar INL DCE Dove Kofi ya wa Musa Hassan ƙarin bayani. Batutuwan da suka shafi kwayoyi sun zama kai tsaye tamkar miyagun kayan maye. Kwaya tana iya juya ƙwaƙwalwa. Akwai kwayar da ba a haramta ba, akwai kwayar da aka haramta. A Nijar giya tana cikin kayan maye da ba a haramta ba. Misali wiwi da take kwaya ce a Nijar da aka haramta. Amma idan ka tafi Kanada wiwi ba a haramta ta ba. Abin da yake shafan mu a cikin duka waɗannan abubuwa shi ne mutum da yake shan kwayoyi. Idan ya kasance mashayin kwaya shin anya ba a tauye masa haƙoƙinsa ba shin don ka kasance mashayin kwaya sai a garkame ka a gidan kaso a ɗaya ɓangare mun san sinadarin kwayoyi cuta ce da take taɓa kwakwalwa da wasu lokuta masu shan kwayoyin ba su da lafiya don haka ne muka ɗauki takin wannan maudu'i shan kwayoyi wacce dabara za a bi don tabbatar da kare haƙƙin ɗan adam Samun hanyoyin mafita don ganin 'yar jaridar nan ta ƙasar Nijar Samira Sabu ta samu 'yancinta shi ne manufar taron baiwa 'yan jarida bayani da zauren gidan 'yan jarida tare da cibiyar Norbert Zongo ga batun jaridancin bincike a nafiyar Afirka ta yamma suka gudanar. abun tunasarwa dai yar jaridar nan ana tuhumar ta ne da zargin karya ga mataimakin zauren shugaban ƙasa ta Nijar, inda tun ranar goma ga watan yuni take garkame Nafisa Adamu Sirfo ta tuntuɓi Musa Askar PCA na zauren Nobar Zango a nafiyar Afirka ta yamma ta wayar talfo ga fasarar bayanin nasa. Da safen nan za mu je gurin aikin aikinmu da ke tsare a gidan kaso na Yamai domin ɗora mata wasu tambayoyi da farko dai idan tana da hujjoji a matsayinta na 'yan jarida mai bincike. Mu kuma a nan ɓangare za mu shirya takardu mu ci gaba da gwagwarmaya a ƙasa da waje da ma sauran ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa domin a aikin aikinmu a sallame ta. Abu na biyu ko da a ce ba ta da hujjoji to tana iya gyarawa ta tambayi afuwa ga wanda ya kai ƙarar. kuma a ce ma wanda ya kai ƙara ya shanye ƙarar don mu kare muradun 'yancin 'yan jarida a Nijar. A gaida Mutari Muhammadu da fasara. A ranar Laraba 24 ga watan Yuni a cikin jihar Talabiri, 'yan kai agaji su goma da ke ma ONG a aiki wasu mutane dauke da makamai sun yi awon gaba da su. Lamarin ya afku ne a cikin garin Bosai Bongo cikin gundumar Torodi kusan iyaka da kasar Burkina Faso. Haka labarin ya bayyana akan wani shafin da Actu Niger ta rawaita a wallafawar jiya a PIS. Kungiya ce mai zaman kanta a ƙasar Niger da ke hulɗa da tsarin batun ciyarwa a duniya PAM. Wa'annan ma'aikata an yi awon gaba da su ne a yayin da suke shirye-shiryen rarraba abinci kyauta zuwa ga al'ummar wannan gari a yanzu dai ba wanda ya yi sanarwar aikata wannan aika-aikar a faɗar majiyar guda. Sata, fyaɗe, kashin gila su ne suka zama abubuwan da aka fi shaidawa a cikin babban birnin ƙasar Nijar duk da jan aikin da holisai masu farfarin kaya da ma'aikatun kula da tsaro ke yi bandanci sai haɓaka yake a cewar gwamnan jihar yame Maryama Jallo ta firanta da gwamnan Isa Kasan karanta ga fasarar kalamun nasa. de An shaida wa ma'aikatar tsaro, kun gani jami'an tsaro na PG sun bankaɗo wasu gungun 'yan ɓata gari da suke aikata aika-aika a cikin birnin Yamai. Sai dai abin da zai baku mamaki shine shiru-shirun da al'umma suke yi. Sun san inda waɗannan 'yan ɓata gari suke. Mafi yawa suna zaune ne a cikin filaye na jama'a, wanda suke yin rumfuna da kuma gidaje da ake bisa hanyar ginawa da ke zagaye da birnin Yamai. Mun faɗawa masu filayen da ba su gine ba. Akwai wa'adin da aka keɓe idan ba a gina filin ba ana iya karɓo shi akwai shaman tsaro da muka saka waɗanda suke kusanci da jama'a amma duka da haka jama'a suna zukiya har ya kai yanzu haka sha'anin sace-sace ya yi kamari bari mu leka yankin adar a cikin daren laraba zuwa alhamis mambobin kwamitin tsaro na jami'ar tawa sun shiga rishin jituwa da kwamitin zartarwa na haɗakar ƙungiyar ɗaliban Nijar ta jami'ar tawaɗin lamarin da ya sanya kwamitin zartarwar ga soke kwamitin tsaron babban sakataren haɗakar muhammadu isuhu ya karawa wakilinmu abdullahi ausuk bayani ga fasarar kalamun nasa c'est conformément au principe et y égard à quelque chose da ka'idojin da ke akwai sannan ganin abin da ya faru wanda kwamitin da ke kula da tsaron duka ɗaliban jami'a na tawa sai gashi su ne mutanen da suka yi ta dukan ɗalibai mambobi na kwamitin gudanarwa wanda ɗaliban biyu sai da muka ɗauke su a cikin wani mawayacin hali don haka ne da muka ga haka muka ce za mu ɗauki matakai na kawo ƙarshen wani al'amari abu na farko mun dakatar da karatu kuma mun tantance duka mutanen da suke da hannu a cikin wani al'amari tuni abokaninmu da aka buga suka ce sun san waɗanda suka bige su a cikin wani shafin twitter somawar makon nan shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewar zan nanata Idan ƙungiyar tattalin arzikin kudaden Afirka ta yamma yomowa ta girka kudin eco to kungiyar al'ummar kasashen Afirka ta yamma su dawo ECOWAS za ta wargaje. A ganin ɗan fafutukar nan na ƙasar Nijar Maman Sani Adamu, kalamun shugaba Buhari na nuna wani halin adawa da al'amarin. Waka bakin mai ita ta fi daɗi bari mu saurare shi. Wannan kalamai dai ba abun mamaki ba ne yana daidai da yadda al'amuran suke tafiya a zahiri. Ita wannan kalma ta eko tana tare ne da buƙatar ƙasashen Afirka na yamma gaba su da su fito da kuɗi nasu na kansu bai ɗaya masu ‘yancin kansu. Tun da aka fara wannan cece kuce ɗin akwai matsaloli saboda in kamar nigeria da Ghana suna da kuɗi nasu na kansu. Mafi yawancin ƙasashen da suke Afirka ta yamma mallaka Faransa ne kuma kuɗin da suke amfani da shi sefa ba nasu bane sefa na faransa ne wannan sabon shirin da aka yi wato eco din wannan da faransa take yi eco sefa ne a yanzu ne mafita a ganin ku to mafita da yanzu tana ga al'umma afirka tana da kungiyoyin kwadago kungiyoyin farafula da jam'iyyun siyasa duka wasu kishin afirka su ya kamata su ci gaba da zanga-zanga don su ga wannan bukata ta haɗin kan afirka ta samu karbuwa dole sai an yi gwagwarmaya. Jiya 25 ga watan Yuni an samu sabbin halayen kamuwa da cutar coronavirus guda uku a ƙasar Nijar, biyu a nan birnin Yame, ɗaya a garin Zandar, a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma. Da hakan jimillar mutanen da suka kamu da wannan cutar ya jibinci mutum 1,059 cikin mutum 6,674 da aka wagwaji to marasa lafiya 73 na cikin jinya 919 sun warke kuma mutum 67 sun rasu a dalilin wannan cutar kamar yadda majiyar guda ta zayyana. Barka da uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kada ka fita daga gidanka, Kar ka ba wasu dama su zo gidanka, Ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Ɗan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Kada a shagala a ci gaba da mutunta matakan kariya. To madalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. Sallar kama in kama ta jamhuriya ranar 18 ga watan Disamba mai zuwa a birnin difa za a gudanar da ita a dalilin haka ayyuka da dama a kenan ana zartarwa sallah mai lakanin difan gala sakatarin zauren kasuwanci na jihar difa abba alhaji ali ya ma muktar hamado bayani akan wannan batu ga zubin firar tasu. Difangila albishir babban da ya zo mana kenan 2020 ran 24 da watan janvier da aka yi overture discours da prime minister yayi discours da governor ya da discours da president na committee yayi duka sun mana alƙawari cewa duk aikin da zamu iya yi namu ne za a bamu kenan in an hudda manyan ayyuka aka ce na aeroport da hanyoyin nan aka ce duka aiki wanda za a yi cikin abin nan mu yan kasuwan mu na jiha za a ba ma to kuma wannan ba karamin amfani bane zai zo mana abu ɗaya ne muka ce kenan ya kamata a nan wurin gwamnati ya dan kama mana to nan ne inda kaman tallafin ya zamanto wai a'a dan me ba aika zaba a'a mu matsalar mu da yake mun sha gwagwarmaya mun sha wahala kenan a kama mana a ba mu kenan dan tallafi wanda za mu samu mu hada da namu mu ma mu yi Shi 'yan kwangilar Nadifa za su iya taka rawar gani don a cimma gurin da aka sama gaba a game da ayyukan Nadifa Ngila? Yanzu cikin Difa kasuwanci na ce kasuwanci bai yayi. Da muka je ma'aikatan mpo mun je mun bincika mun gani kamar nif nif nif takarda mai ba da shaida cewa gwamnati ya san da aikace ake da dubu da tamanin da takwas a ciki muka ce kusan ɗari biyar da wurin hamsin duka ba su aiki. jarinsu ya karye. kenan ai duk inda rabi 'yan kasuwa sun haɗi ai harkokin ba su kenan. Ta kaka ne 'yan kwangilan na jihar Difa za su samu yarda da amincewar hukumomi da kuma kwamitin tsare-tsaren ayyukan na Difangila. kuma ta ce gwamnati ya kalle mu da idon basira da saboda a kawo mana tallafi mu samu mu tashi ya zamanto wannan yakin nan da ake yi na Boko Haram da in an daga tattalin arzikin jiha insha Allah shi ne babban magani eh, a ba mu dama mu ma mu gwada kuzarin mu dole kowane kasa in yana so ya tashi ya kamata ya kama ma 'yan kasuwan shi su tashi amma kullum in kasashen waje za su zo su mana yaushe mu za mu tashi kenan mu ma kama mana mu yi karhi gobe don saboda mu ma mu huto mu ce mu tafi Nigeria ne za mu yi aiki masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan wa'anda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da arlit malamin mun ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa.